Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Idan dai ba ku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya daidai inda kajin amarci ya siyo da madara mai sanyi da sauran kayan zaƙi don ya lura amna tana son shan zaƙi ko ya ce an saba musu da shan zaƙi. Kai tsaye gurin da motocinta suke ya wuce ya saka tashi sannan ya fito da ledojin ya nufi falon amna yana shiga ya kulle kofar don ya san ba zai fito ba sai gobe. A cikin kuma littafin nan ne na rana ɗaya wanda Halima ke mashi ta wallafa yanzu kuma shirin zai ɗora. Ɗakin da ta sanar da shi cewa nan ne nashi nan ya nufa. Ƙarar wanda ya ji daga ban ɗakin shi ne ya sa shi tunanin tana ciki sai ma ya ga kayanta a kan gado. A ran shi ya ce wannan yarinyar wanka a gurinta ko kifi sai haka. Ya cire hularsa ya ajiye a kan durowar da ke gefen gado. Tana fitowa ɗaure da babban tawul. Ta rufa da karami tana goge jiki. Ya sakar mata marmashi tare da cewa koma ki yi alwala mu yi wa Allah godiya. Dan jim ɗin da tai. Sai ya ji tsoron kar dai ita ma ba ta yi. Ya ce kin ji ni kuwa? Ta ce ina tunanin kamar na yi alwala amma bari dai in sake. Shi ne ya ja musu sallah suka yi raka'a biyu ya dafa kanta ya addu'o'i kamar yadda ya zo a sunna. ta je gaban madubi za ta shafa manta wanda take shafawa idan za ta kwanta ya zo bayan ta kawo in shafa miki ta kalle shi ta cikin madubin ya kashe mata ido ɗaya ta murmushi a fuska kaɗai zan shafa ya ce i kawo tamkar yana shafa kwai a kan kanta haka ya yi wa fuskar ya kalli ledar da ya shigo da ita ya ce ina zuwa ya je ya ɗauko plate da wuƙa da cokali mai yatsu ya samu tana saka rigar ya ciro kajin da sauran abubuwan ciye-ciye ta kalle shi me za a yi kuma ba dai cin abinci ba ya ce a cin kazar amarci zami ta waro ido dole ne cin kazan ne ya ɗaga mata gira ta shafa ciki gashi kuma na ƙoshi da ya yawa ne ya ce a ki dai ci koda kaɗan ne ta hau tsakiyar gado ta zauna ya ɗauki tiran ya haushi ma ya sa wuƙa yanko naman ya tsira da cokali ya ce buɗe bakin ki. Sahudu ta karba ta ce ta ƙoshi ya ba ta madara shi ma kurɓar ta ɗaya ya sauka yi shirin bacci. Da asuba ya tashe ta ya ce ki tashi ki arwala mu yi sallah. Shi ne ya ja su sallah sannan suka koma suka kwanta. Kamar da jiya ya shiga kowanne ɗaki ya duba lafiyar kowace daga cikinsu tare da tambayar buƙatar ta. Su kun kowace tana buƙatar gas don dafa abinci, Salma kuma tana buƙatar kalanzir. tun da wuri ya ba kowaccensu abin da take bukata. Salma da Ali ya siyo musu kayan abinci, kayan miya ne ya ce bai san ina zai samu ba. Ya tambayi mai gadi ya ce a bashi ya siyo. Ali ya ce ta rubuta mishi kuma ya ba shi kuɗin mota zuwa kasuwar kawo. Da aka kawo ta raba hudu, ta ba da na kowa kafin yamma duk ya sallame su. Ranar ɗakin Nafisa zai kwana kuma washe gari zai koma aiki. ita ma dai ya sai kaji da sauransu kamar dai na amna ya ji daɗin daren shi da na fisa, domin ta kasance mai shagwaba tare da ƙoƙarin faranta mishi kuma da sassafe ta haɗa mishi abin kari, domin ya faɗa mata ɗan hutun da aka ba shi ya ƙare ofis zai koma tana rataye da jakar a kafaɗa ta riƙe wayoyinsa ta ce suwiti mu je in raka ka mota ya ce to suna fitowa barandatta, ya ce bari in duba yadda sauran 'yan uwanki suka kwana ta ɗan taɓa baki tare da faɗin tu ɗakin aliya ya nufa wadda dama tana tsaye a windonta na falo tana hango lokacin da suka fito kan ya ƙaraso ta koma cikin uwar ɗaki da sauri ta ki amsa sallamar har sai da ya nufo ɗakin da ya san zai same ta a ciki yana kiran my love ta amsa daga ciki ya shiga ta gaida shi tare da ɗan yatsu na fuska ya ce yaya dai ba dai baki ji daɗi ba ta ce na kwana da ciwon ciki ne ya ce shine baki kira ni ba ta zo ta dafa kafaɗarsa ta ce idan na taso ka da wannan daren ina za ka neman man magani gashi mu baƙi ne a unguwar sannan kuma na tuna kai da amarya ne zan katse muku soyayya ya murmushi komai soyayya ai ciwo ya fi komai ta ce na samu sauki har za ka fita ofis ya ce ita ce allah ya bada sa'a ya tsare mana kai ya sa ka samo mana halak ya ce amin ta rako shi har zuwa barandatta. Nafisa ta kalli lokaci a bayar hannunta ya ɗauki tsawon minti tana ɗakin Aliya ya nufi gurin Salma ya kwankwasa ƙofar don ya murɗa ba a buɗe take ba. Ya buga sosai sannan ta buɗe daga gani bacci ta tashi ya shiga ta durƙusa ta gaida shi. Ya amsa tare da tambayar lafiyarta. Ta ce tana lafiya ya miƙe yana tambayar ta karya kuwa ta ce tun da ta yi sallah bacci ya ɗauke ta. Ya ce to akwai abin da take bukata ta ce a'a ya ce to zai tafi ofis ya koma aiki yau. ta ce to Allah ya bada sa'a har ya fita ya tuna ya dawo yau anan zan kwana fa shiru yana kallon ta yadda ta yi tambayar cikin tsoro ya ce ya na ga kin tsorata ne ta ƙirƙiro yaƙi a ban ji tsoro ba sai ka dawo tu. yi yan dariya sannan ya fita nafisa ta kalli waya ya ci minti shidda ya zo zai je ɗakin amna ya ce mu je tare da na fito zan shiga mota tunda kin ga motar tana kusa da ɗakinta nafisa ta ce je ka fito amna ma bata tashi ba yana tsaye ta buɗe bayan ya yi ta bugu kayan bacci ne a jikinta ce zan tafi ofis ta ce to sai ka dawo sannan ya ce za mu yi waya ko ta ce i ya ce kin ci abinci ta ce yanzu na tashi ban san me zan ci ba inda ka siyo shawarma ɗin nan da nisa ya ce sai an fita unguwan nan can cikin gari ne shi zaki ci ta ce ya ce to bari in tafi da mai gadi sai ya kawo miki Allah ya sa dai suna da shi da safen nan ta ce amin leda hudu ya bashi ya ce ya mika kowane ɗaki salma ta yi na cikin damuwa da tunani tun da shatima ya sanar da ita cewa gidanta zai kwana duk tsoronta ta fi son ta kwana ita ɗaya da ya zo ɗakin da rana ta dafa shingafa da faduka shirman da salma ta yi ta manta bakinta ne ita kaɗai ta shirga abinci fal a tukunya yini ta ci bayan ta shaƙe masa kula da dare ma shi za ta ci karfe shida ya shigo ɗakin na fisa yi wanka ita ma sai da ya je ya siyo kajin amarci yana can nema ya ga kiran amna cikin sauri ya ɗaga ta ce honi ya ce na amya aka yi ta ce ina jin yunwa ne da rana ma ban ci komai ba ya ce ba akwai ɗanye ba kuma na sa muku gas ta ce indomi kawai na iya dafawa honi kuma ta gimshi ne kai kuma baka kawo min mai aiki ba ya kasa magana can ya ce to bari in zo gidan amma yanzu me kike son ki ci ta ce chips ya ce to shikenan leda hudu ya yi ya kuma miƙa wa kowane ɗaki lokacin da ya shiga gurin salma tana zaune cikin kujera sanye take da riga doguwa baka da ɗan kwalinta har ƙafafunta ta zauna a saman kujera zuciyarta cike da tsoro fatanta kada ya ce zai kwana a nan domin duk wautarta tana da labarin abin da ake yi idan an yi aure bai lura da ita ba ya ce salma ta amsa daga inda take waiwayo dama kina nan ta sauko ta zo ta tsugunna a gabansa gani yaya ya ce amshi wannan ki kai ciki ta amsa tare da cewa kicin zan kai ya ce ɗaki dai ki kai tare da filar da cokali da kofuna ta ce to da ta aje bata fito ba sai ta zauna a bakin gado cikin saƙe-saƙe ya ce salma ta amsa daga ciki ya ce zo ta tsuguna a gaban shi ya ce ki je gurin nafisa ki ce ta baki jakata ta ofis har ta kai bakin kofa sai ta waiwayo ya yi ɗakin da muka ci abinci na ne na anti nafisa ɗin ya ce a na farkon a bakin kofar ta tsaya ta kwankwasa nafisa ta fito ta ɗan buɗe ta leƙo ganin salma sai ta haɗa rai ta mata kallon sama da ƙasa sannan ta ce lafiya yaya ne ya ce ki ba da jakar shi ta ofis ta sake taɓa baki sannan ta juya Salma da karambani ta shige ciki don kawai tana son ganin ɗakin. Cikin sha'awa take bin falon da kallo har ma bata san Nafisa tana miƙo mata ba. Sai da ta ce dalla ni karbi da sauri ta kalli Nafisa cikin yar fara'a ta ce ke ma an ci ɗakin ki yayi kyau wallahi. Nafisa ta taɓa baki ta ce ni dai ki riƙe da Allah. Ya shatti mai rasa wadda zai aura sunan mata sai wannan abin Salma cikin sanyin jiki ta amshi jakar ta fita a zuciyarta kuma tana cewa ita wannan bata san abin arziki ba. Ta shiga falon ta bata gan shi ba inda ta bashi. Ta ɗora jakar akan doguwar kujera sannan ta leƙa ta don ganin ko yana ciki daga bayan ta ji sallamar shi ya shigo ta waiwayo dama ka fita ne ya ce i. Eh. Ya shigo cikin ɗakin ya aje kayan hannun shi akan gado ta kalli kayan ta gani kayan bacci ne da kuma gogaggu kala uku. Ya ce ina za ki samun kayan nan? ta ce ga akwatuna na nan an kwashe kayan an saka a sai waccan babbar ce kadai da kayan da suka min yawa a ciki ya ce wani kaya ne suka yi miki yawa ta ce ga su can cikin akwati wannan rigan ma ta jiki na ai ta min yawa ya kalli akwatin cikin zolaya ya ce ɗauko ta ce ba zan iya ba ran nan ma anti ta ce ta sakko da ita Gashi dai mun goro a cikin shirin amma lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki. Yanzu a madadin Naziru Suleiman Imam Bakuri da ke hidimar tace shirin. Taku har kullum mai son ganin farin cikin ku Rabi'at Kabarin Kaki ke maku fatan alkhairi.